Eh. Eh. Eh. a yan dai salati na nan gaba magana akan invitation ba magana akan tafai na karatu sa salati ga invitation wannan gaskiya kuskure na kuma haram ne saboda invitation ana shi ta kowane wuri za ka same ta cikin shara za ka same ta ga hanya ana taki za ka same ta cikin najisa don hakan ga haramun na rubuta salati ga invitation ko kuma ta rubuta sallallahu alaihi wasallama to kaga nan ga malumma sun yi bayani kaga wannan ramzi ne an ce ba amfani da ramzi ramzi bai gudun salati don haka SAW wannan bai gudun a sallallahu alaihi wasallam hmm, ko subhanahu ko ta'ala ko ko wataala shi na SA ba an kace sallallahu alaihi wasallam na SAW hmm. subhanahu wa wata'ala gini sun wuce SAW ko don hakan ga dai shi dai ga invitation ba za a rubuta ba eh. shi na aka ce ba a sa shwadun ya an ka sa shwadun ba su lati ba ne wannan wanda ma rubuta salama an ce fito cewa ne balle wanda sa shwadun shi kadai an mun yi bayani muka ce malumma sun yi saɓani an ce shi mai rubuta a salatu rubuta salatu shi kaɗai ibradan ko salamu shi kaɗai ibradan ne a matsayin wasu maluma suka ce makaruhi na wasu maluma suka ce kun babu komi to kaga sai musa shi bangaren wasu suka ce babu komi to shi kuma cewa mu sallallahu alaihi wasallam sun yi muhimmi ne ya ce ba su cikawa sun ku sun doge suna haka nan kenan ta ko shi haka suka saba sallallahu alaihi suka saba sallallahu alaihi shi na ce me saba ba su cikawa yace mu guda ma ya rage mu kai ne lada gari hmm? hmm. na'am kamar kaka eh. kamar kenan mohd eh? ya zama mohd ta kuwa ne ba sun na mazuna ba sallallahu alaihi wasallam eh eh eh makaruhi na mata su tasbihi saboda ne sautin su fitina ne sautin mace fitina ne don haka aka hana watan ta yi kiran sallah don haka aka hana ta yi kuma karatun sallah bai yi duk karatun ta asirtawa za ta yi saboda sautin ta fitina ne to bisa ga wannan na in ta tasbihi ta tasbihi shi ma shigo cikin fitina kenan eh eh Hmm? magana da gangan cikin sallah sallah ce ta ɓaci magana da gangan cikin sallah sallah ta ɓaci wa in waje ba ga masabban malikiya kan in ƙazi amma kamar irin amin makahu makahu ta san marami kace in hankali ga rami na garon ka saboda bai gani ishara balle kai mai ishara kuma ke da kota in kai bai gane abin da haka ne ga ashe ko kuma kai tasbihi bai gane mai haka tasbihi sai ka ce malam gara mai nan gaban ka ko malam ka taso matici mai shi ke sai ka koma ka sallah wannan sallah ta bace amma wannan fi da tabi malikin radiyallahu anhu da fal shafi'i ya ce magana wadda an wajiba cikin sallah ba ta bata sallah kayan in kaza amma kamar wannan da mafi rubuta ne ya zo mutulaki manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abubakar shi na sallah ba a tabbatar da cewa ya yi ruku'i ko bai ruku'i ba ko ya rika ko bai rika ba amma manzo sallallahu alaihi wasallam shi da damar duk wanda ka sallah in manzo zo hijaci da sallah wannan matsayi ne na babu babu ingantaccen hadisi akan cewa rigakafi ya yi magani maluma a har sunna riwanullahi alaihim sun yi sabani akan rigakafi rigakafi ana yi ko ba a yi wasu maluma sun ka tafi akan cewa makaruhi na rigakafi wasu maluma suka ce ana rigakafi amma in akwai wata alama wadda ka sa a yi rigakafi a kamar da ibn da yasa cikin alƙabasu sharhi na ya yace ana iya rigakafi amma da dalili amma in babu dalili makaruhi ne ko kuma haram na yanta wasu maluma sun haramta saboda firara na min kadar Allah subhanahu wataala an gane wannan sai aka ce to ina na aka yi tace to ai da ma akwai yadda aka kafi kuma shi ba in yanzu ka ɗauko wani abinci mai tuwon ci sai ka sha maganin ɗan gudun mi kenan gudun ɗan kano shi ko ko kuma allah misali ka saba da duk ana tsananin zahirin rana za ka samu ciwo kai sai an ka tayar su cikin tsanin zahin rana sai ka ɗauko maganin daɗi ka sha ko maganin ciwon kai ka sha saboda a kowace alama wadda ta bayyana to irin hakan ga wasu maluma sun ce irin wannan rigakafi bai da komi in a kowace alama wadda ka ji ko wadda ka saba da ji idan lokaci wucin ya ko baka ji ta ba ka samu ka sha magani ka fi amma in ba haka nan ba za a yi magani ba sannan ko ba a zama a ce ba a magani gaba ɗaya ba a rigakafi amma kuma in ciwo ya zo kuma wajibi na a yi magani ba ka zama kuma ka ce ba ka magani ciwo ya riga ya faru gare ka wannan ba matsayin ka bane matsayin wanda ba su magani su ko daban suke <laughs> to mun satin da gabata da mai bayani akan hana bai'un wa ijaratun wani guda ko kuma wannan shi annasi na risala kuma shi annasi na askari shi an nasi ne kuma sani na mahotasa kuma dukkanin maluma sun ta aka hana bai'un wa ijaratun wuri ne don haka sai a diba a gani a kuma san satin da gabata na ce a ta yi ainihin zai a gano me aka ce wa bai'un wa ijaratun to yan gano bai'un wa ijaratun a diba cikin misala mai misala a ya bayani akan cewa wala ya juzu bai'un wala ya juzu bai'un wa salafun wa kazalika ma qaranna salafa min ijaratin aw kira'i ba haka mai misala ce ba wala ya juzu bai'un wa sarfun ba a haɗa ciniki da canji wuri guda ya ce wa ka zalika ma ƙaran da salafa haka nan duk abin da kusanci rance ni ijaratin kenan bai'un wa ijaratin au kira'in ko kuma bai'un wa kira'u an gane ko bai'un wa kira'un ba su haɗa wuri guda bai'un wa ijaratin ba su haɗa wuri guda bai'un wa sarfun ba su haɗa wuri guda ta saboda ai bai ne ki ko <laughs> alfitnatu min hayru ma uti hal insani cikakken fahimta wanda ka rabe ba wani abu da wani abu shina cikin abun abun shina cikin wani abu wato na baiwa da an kaba da adam dan adam an bashi baiwa cikakken baiwa wanda kasance in ga wasu ababa guda biyu masu rikici aka bashi misali shina iya hidda wannan daban shi hidda wannan daban alfitnatu min khairi ma uti hal insani fitina kyakkyawan tunani da kyakkyawan fahimta yanzu dai an aza ku akan hanya ta bai'un wa ijaratu a ta yi aita tunani ka gane shi ina na bai'un wa ijaratun ka shiga ina na bai'un wa kirakun ka shiga ina na bai'un wa sarrafin ka shiga ina na bai'un wa sadaqatun ka shiga ina na sarrafin wa sadaqatun ka shiga ina tambaya akan wannan hadisi wanda an kace mazo sallallahu alaihi wasallam ya kasance shina alwala da mudu sannan shina wanka da sa'i. sannan shina tambaya akan wanda yayi alwala da abin da bai kai mudu ba ko sa'i shin akwai alwala ce ko babu alwala ce to shi mazo sallallahu alaihi wasallam yayi alwala da mudu ya yi wanka da safe daidai girman jiki ne daidai wa da ya nufa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma girman jikin mutane wani sha da karamci wani sha da karamcin girma wani kuna da girma babba wani karamin mutum na sha da karamcin jiki wani kun sha da girman jiki don haka sai a diba a gani mai girman jiki shi gurgudun girman jiki ne mai karamcin jiki shi gurgudun karamcin jiki ne amma abinda aka so nan ga watan malumma riwanullahi alaihim sun yi hilafa a kan shin wanda ya yi arwalla da abin da bai kai mudu ba akwai arwalla ta ko babu arwalla ta to da naha'i da da kofadawa da imamun naha'i na tunani da kofadawa shine abu hanifa da mabiyani sun tafi akan cewa duk wanda ya arwalla da abin da aka sama mudu babu arwalla ta amma a malikuna anasai da shafi'i da ishaqu ibn rahawayhi waɗannan maluma sun tafi akan cewa wanda ya awalla da abin da aka sama mudu akwai awalla kuma wannan haka sa'idul musayyib ya tafi sa'idul musayyib ya kasance ya ce ina da buta wanda ya kasance butan nan tawa iyakar girman tarbin rabin mudu ina alwalla da ita wanda bima ya riga sauran ruwan an san kuma duk cikin tabi'ai babu wanda ilimi ne shi ne abdul tabi'ina ilman duk tabi'ai babu wanda ilmin sa ibn musayyibi ya kasance ya ce ina da buta wadda nake aiwalla da ita amma kuma iyakar ta rabin mudu la ya sa'o a ya sa'o nisfa mudu tana daidai da rabin mudu kuma lokacin nan zan yi aiwalla wani lokaci ma in raga ruwa ce rubba ma ya gudu falalun ko kuma rubba ma fadalla falalun da yawa wani abu da rage daga ciki abinda mai risala ce a watan ita arwalla ana karamta ruwa gare ta an so karamta ruwa ga alwala ma ihkamil gulli ta qalilul ma'i fil wudu'i ma al ihkami sunnatu karamtar da ruwa ga alwala tare da kyautar da wanki tare da kyautar da wanki sunna ce wal israfu gulumun bid'atun wal israfu kwaikwayewa guluwun rufa ne kuma bid'atun bid'a ce to bisa ga wannan ita dai musaba ta malikiya ba ta takaice ruwan da aka arwala da su ba sannan kuma tucen sahabbai ruwanullahi alaihi ba su takaice mudun da aka arwala da shi ba su sahabbai suna yi da ruwa waɗanda ya kasance musu kai mudu ba ruwanullahi alaihi sahabbai su ma a tabi'ai su ma suna yi da wannan kaga mun kayan su idul da yawan sun kai kama da su waɗanda kawai suka ce sai mudu watan shine ina ganin na haɗi da kofi yuna su ne abu hanifa wa ashabu amma dai fi masabi malikin radiyallahu anhu ba iyakance ba illatul ma'i ma al-hikami illatul ma'i ma al-hikami sunnatun ko kuma sahabbu